kamar da yadda na faɗa muku babu abin da zan iya ƙara yi na yi iya bakin ƙoƙarina amma maganar gaskiya ita ce aman hotab yana matuƙar ƙaunarsa sosai duk da maganganu da hujjoji da na faɗa masa ba zai cire shi ba ya kamata ki sani cewa idan dai har aman hotab bai tsige user safe ba to mu za mu tsige user safe daga rayuwa ku yi duk abin da kuke so ku yi amma ni dai kada ku ƙara sani a ciki kada ki damu ranki shi daɗe mun kasance masu sanin abin da muke yi mai girma yi sif masu bayi da attajirai duk sun yi na'am da biyan haraji kafin lokaci kwarai kuwa ai duk wani wanda yake neman riba tabbas zai na'am da wannan tsari da muka aiwatar za su biya haraji na tsawon shekara guda yayin da za a yafe musu biyan na shekara biyu ranka shi daɗe shin baka yi tunanin karɓan haraji daga sauran jihohi baki ɗaya ba lalle za mu nemi taimakon abokananmu na daga can bira a gobe zan yi magana da su to shi kenan ni yanzu ma kawai zan je in sanar da su da wani abu ne ina rus? inarus zan nan ba da daɗewa ba na bi malami a foki a baya yayin da ya kai ziyara wa mai girma ti ya yi takaitacciyar magana ga mai gadin da yake kofar fadar shakka bawa akwai abin da suke shiryawa ina cikin damuwa akan rayuwarka duk wani mai tsoron mutuwa ko dai ya kasance ya riƙe wani abin dogaran wanda ba ubangiji ba ko kuma yana da matakar shakuwa da daular duniya ranka shi daɗe a halin yanzu kai ba wai na kanka kai kaɗai ba kana ɗauke ne da hasken goben ƙasa baki ɗaya yusuf ba komi bane bai gagari ubangiji bai turo wani bawa kamata zai turo wani daban wanda zai maye gurbin yusuf abu ina so na ga mai girma na fartiti gaisuwa ga ubangiji na kuma mijina mai girma a manhotep <laughs> ina nan ina neman ubangiji mai karfin ikon da babu irinsa ita kuma nefertiti ta ɗauki mutum iri na mara ikon komi a matsayin ubangijinta ka gafarta min bisa damunka wata magana na ji mai matukar mahimmanci da dole sai na sanar da kai ina jinki labari na samu cewa malaman majami'a suna shiri su kashe user sif yaushe aina shi yana ina ne ina user sif ban san gundarin bayanin ba na dai san malaman suna shirye-shiryen su kashe shi a halin yanzu rayuwar user sif tana cikin hadari ta yaji kasan waɗannan abubuwa mai hidimawa mai girma ce ta ji malami a foki suna tattauna haka da mahaifiyarka maza maza a neman mun yi sif yi sauri gaisuwa ga gwamnan misira mai girma yuzar sif gaisuwar ubangiji a gare ki wani abu ya faru ne mai martaba ne yake son ganin ka cikin gaggawa da ujila yana da lafiya ko shin ya faɗi menene na ujila a cikin al'amarin a'a amma dai ya daga murya cikin firgici ya ce in je in kirawo ka to mu je gaisuwa ga sarki aman Hotel. labari na samu cewar malaman majami'a suna kulle-kulle a kanka har yanzu dai ba wani abin da ya same ni babu wani dalilin da zai sa a damu mun kasance muna yawai ta jin labarai ta nan da can kuma haka zalika muna ganin shige da ficen da bamu yarda da su ba abin ya dame mu malami apoki ya haɗu da mai girma ti a yau kuma har ma ya yi magana da ɗaya daga cikin masu gadin fada duk da cewa ban ji akan me suka yi magana ba amma na tabbatar da cewa sharri suke kullawa kenan ashe duk gaskiya ne ɗazun nan ba daɗewa mai hidima mai girma ce take tare da ni ta ce tun da majami'a sun kasa samun nasarar sanyawa a tambike ka daga matsayinka shine yanzu suke shirin kashe ka dama sai da na faɗa maka bayan sun kashe wancan mai fasarar mafarkin da ya kasance daga cikinsu ninifa kyafta wanda ya kasance an taɓa rufe shi a kamar zavira ya faɗa min cewa yana so ya kashe yuzar sif duka wannan ba wai wani abu ne. ni dai damuwa ta ita ce yadda zamu ci gaba da gudanar da aiki duk da cewa mun samu kama a cikin wannan yanayi maimakon mu yi amfani da karfin mu wurin magance matsala ta fari da ke gaban mu mun fara bata karfin mu akan shawo kan makarkashiya mahaifina ya kasance mai yaƙi da munafuncin malaman fada amma ni kuma mai yin yaƙi ne da aman da kuma duk masu bauta masa wannan addinin dole ne a daidaita shi baki ɗaya lallai ya zama dole na ɗauki matakin gaggawa ba tare da ɓata lokaci ba dan gobe zai iya zama an makara takobin da aka yi gaggawan zaro shi daga gidansa yakan iya zamowa haɗari ga mariƙinsa ko da ƙaramin yunkuri yanzu aka yi akan majami'a zai iya jawo bara'ar mutanen gari a gare mu kuma idan aka yi la'akari da ɗimbin tarin dukiyar fadar aman da ke hannun malamai za su iya amfani da ita wurin haɗa kan sojoji waɗanda ba za su ƙaƙƙauta ba wurin yaƙar gwamnati wanda hakan zai iya jawo rasa rayukan dubbannin mutane to amma leken asiri suke mana a fara ido na ganin ido yayin da suke makarkashiyar neman kashe ka idan har muka basu wata dama za su kai mana farmaki mai girman da ba za mu iya jurewa ba kaga abin ya kai iyaka ko idan mai martaba zai iya yarda da ni kuma ya kwantar da hankalinsa shirin da zan yi shine babban abin da zai kawo farkon karshen malaman fara da su da gumakansu to shi shikenan lallai ina so na kubuta daga kulle-kullensu kai ka yanke ta yadda hakan zai samu ina da tambaya kwalli ɗaya a gare ka sannan zan gaya maka ta yaya ne zan ji da munafuncinsu ina so in san wani ubangiji ne sarki yake bautawa duk da yake har yanzu ban san Ubangijin ka ba tukunna amma na san cewa baya so ya cika majami'a da dukiya kamar sauran ababen bauta da suke ciki da kuma cewa ya turo Yusuf domin ya faɗakar da mutanen Misira, kuma bai nemo ta sakayya a madadin haka ba bisa la'akari da abin da ka faɗa shin zan iya gayyatar mai martaba sarki zuwa bautar wannan ubangiji shi ɗaya babu bukata yanzu na gane cewar tun kafin yanzu na fara bauta wannan ubangiji ɗaya ubangiji shi ɗaya kwarai kuwa ubangiji ɗaya ubangijin da haskensa yalwatacce ne a ko'ina wanda albarkarsa ke kan duk wasu halittunsa ubangijin da ya busa wa duk wata halitta rai girman kowane abu ya kasance daga gare shi ne kada fa mai martaba ya ɗaga hankalinsa da yawa domin zai iya sake suma ni mai bautan atin ne ubangijin da idan ba shi gaba ɗaya duniyoyi da samaniya za su kasance babu da ka ce ubangiji ɗaya kana nufin atin ne shi ne ubangiji ɗayan bana ce ba na fahimci manufarka gaba ɗaya shin mai martaba sarki ya yi imani da ubangijin da ya busa wa rana rai kuma ya kasance wanda ya busa wa duk wani abu mai rai rai eh na yi imani da shi na kuma yi imani da manzansa shin zan iya kiran ubangiji ɗaya da suna atin ya kasance ubangiji ne mai sunaye da yawa yayin da bangarorin duniya daban-daban suna kiran shi da sunaye daban mai martaba sarki amanhotep zai iya kiran shi da suna atin amanhotep daga yau bana so a ƙara kira na da sunan da aka hada da sunan aman a ciki ni mai bautar atin ne ina so a kira ni da suna akinatin daga yau gaskiya wannan kyakkyawan suna ne wato mai bautar atin akin atin ya yi sosai gobe zan sanar da sabon addini na lalle mutane su san cewa a manhotep a a kinatin ya zama mai bautar ubangiji ɗaya da ba a ganin sa zan umarci kowa da ya dawo mai bautar ubangiji ɗaya zan nesan ta kaina da duka matattun gumakan da ake bauta a ƙasar misira kuma in sa a farfasa su na goyi baya kuma na amince da canza addini da suna da mai martaba ya yi amma ba na ganin akwai hikima a cikin ƙoƙarin tursasa mutane akan lalle su canza addininsu to amma me yasa domin tabbas za su yi bara'a domin har yanzu su suna da imani akan aman amma idan kai ne ka canza sunanka da kuma addininka mutane za su fara jin tantama kasancewar kai ana ganin kana ɗaya daga cikin 'ya'yan ababen bauta watsar da aman da kai zai sa imaninsa a kan shi ya raunana shakka babu sauya sunanka zai sanya malaman majami'a su hassala sosai kwarai kuwa sosai ma ina mai ba da shawarar cewa ka sanar da canza sunanka da kuma addininka a taro na musamman da zaka kira a bainar jama'a baki daya wannan tabbas zai jijjiga malaman fada domin canza addinin mai martaba sarki zai janyo ikon malaman majami'a ya ragu kaga kenan daga nan sai mu rufe majami'ar aman da take cikin fada ita ma mai girma na firtiti za ta koma bautar ubangiji ɗaya kaga kenan hakan zai sa tasirin malaman majami'a a cikin wannan fada ya kau mai girman sif zai kara zurfafa a cikin haɗari domin majami'a shi kaɗai za ta tuhuma gaba ɗaya akan wannan kada ka damu ubangiji shine zai kare ni mai girma sif ubangiji ko da yaushe mai kare annabinsa ne amma mu ma dole za mu yi wani abu taimakon ubangiji ba sauke mana nauyin da ke kanmu yi ba lallai kada a bashi shi kaɗai musamman a yayin da baya cikin fada babban shugaban sama da ƙasar misra yana shigowa ɗa ga aman sarki aman Hotep na hudu da tawagarsa shin wannan ba taron girmama aman ba ne ya aka yi sarki bai shiga ta kwalliya ba a yau din ita ce ta zamo ranar da aman babban ubangijin ƙasar misira ya soma shugabanci a wannan ranar ce aman ya ci galaba a kan ra tsohon ubangijin mutanen ƙasar Misira. an yi faɗa ne aman ya samu nasara jama'ar ƙasar Misira suna tunawa da wannan rana a kowace shekara yayin da sarki yake gabatar da liyafa ta musamman kuma wannan shine yasa gunkin aman yake tsaye a nan wajen kuma ga duka alamu ma sarki ba zai yi alwala wa gunkin aman ba yau ban ga turaren wuta ba ma babu alwala a kan mumbari aman hotab kamata a ce yana sanye da kayan liyafa kuma ya kamata da a ce ya martaba aman ta hanyar durƙusawa ai na san me yasa kuke raɗe-raɗi yayin da tambayoyi suka cika tunaninku me yasa ba na sanye da kayan liyafa haka zalika menene yasa ban durkusa ba a gaban amahan ko kuma kunna turaren wuta ko kuma yi alwala da jini a mumbari dalili shine daga rana irin ta yau ba zan ƙara kasancewa mai bautar aman ba na yi imani ne da ubangiji ɗaya na sani na yadda da yusuf akan zai iya Kwarai, ni na yi imani da ubangiji ɗaya ubangiji ɗaya mamallakin sammai kuma daga yau na kasance ba mai goyon baya ba ga addinin mutanen misira kowa yana da yancin da zai zaɓa me kake faɗa a manhattan me ma'anar haka mama na roƙe ki ki bari kuma ki koma ki zauna ku malamai ku fitar min da wannan gunkin daga nan fadar akinatin ko da wasa ba ta bukatar aman kuma lallai ku rufe majami'a daga rana irin ta yau wannan fada san ba ta da majami'a ba ku ji me na ce ba ne? sarkin ku ya umarce ku da ku fitan masa da wannan gunkin aman ya tsine maka fatan tsinuwar aman ta tabbata a gare ka kuma ba zai taɓa gabarta maka ba fatan tsinuwar aman ta tabbata a gare ka aman ya tsine maka ya tsine maka fatan tsinuwar aman ta tabbata a gare ka manyan mutane shugabanni da attajiran ƙasar misra daga rana irin ta yau ni mai bautar ubangiji ɗaya ne kuma kusancewa na sauya sunana izuwa akinatan ku yada wannan batu izuwa ko ina faɗin misra sunan sarkin ƙasar misira akinatin ne ma'anar hakan mai bautar atin ubangiji ɗaya sunana a Amanhotep ne lokacin da ina bautar aman amma kuma daga yau na kasance bana bautawa aman a fadar da kafurci ne yake mulki san ba a bukatar aman da majami'arsa babu shakka sai an hukunta su domin bujirewa aman sam aman ba zai lamunci tsagwaron kafurci irin wannan ba lallai aman hotel ya jira wata mummunar fitina kuma sai na ɗauki fansa daga yau dole ne mu kasance masu aiki tukuru dare da rana domin akasin hakan zai sa ba za mu ajiye iya adadin hatsin da muke bukata ba waɗannan 'yan uwan ba don wani abu suka zo ba sai dan su ce su ma a shirye suke ana bukatar da ku yi tafiya zuwa birane da ƙauyukan ƙasar misira tare domin samo bayanan da ake bukata kuma lalle za ku yi hayar ƙarin mutane domin su taimaka wurin saurin karɓar haraji da kuma kaso ɗaya cikin biyar da ake karɓa daga ribar mutane shi wannan kaso ɗaya cikin biyar ɗin dole ne za a karɓa a hannun kowa da kowa a'a kai tsaye daman su talakawa an riga an yafe musu biya adadin iyalai na kowane birni da adadin 'ya'yansu da adadin waɗanda suke tallafawa masaniya ce wacce nake buƙatar a samo min ita adadin masu shaguna adadin manoma da adadin masu sana'ar hannu ina so in san na kowane birni daga ƙarshe kuma adadin masu kuɗi da kuma adadin bayansu da kuma adadin talakawa lallai duk a rubuta min ba ƙari ba rage ta yaya ne za mu samu hakikanin adadin masu kuɗi da talakawa na kowane birni kuma ita wannan masaniya menene yasa muke buƙatar ta ba kamar masu kuɗi ba wanda yake iya kansa suka sani idan kuka bincika za ku gano cewa su talakawa sun san kansu kuma sun san su wane ne masu kuɗi kuma abin da yasa muke neman wannan masaniya shine a lokacin da ake fari wasu daga cikin masu kuɗi za su iya lankewa su ce su ma talakawa ne domin kada su biya haraji saboda haka abin da muke so mu sani shine a lokacin fari wane ne zai buƙaci taimako kuma wane ne za a buƙaci da lallai ya biya kuɗin hatsi gaisuwa ga mai girma zulaiha da wani abu ne rana man batu na zo da shi wanda ya kamata ki ji a yau ne sarki aman hotab ya watsar da addinin aman kuma ya sanar cewa ya dawo mai bautar atin saboda haka ya canza suna daga aman hotab ya mai da sunansa akinatin kuma ya umarci kowa da ya kira shi da suna Akhenaten. atin wannan wani suna ne na ubangiji ɗaya. Ma? tana nufin ubangijin gizarsa? san bana da shakka cewar mai martaba ya canza addini ne ta hanyar jagorancin gizar saif ai na ɗauka ma'anar akan atin ɗan rana kenan a addinin atin zagaya rana tambari ne na ubangiji ɗaya duk wani wanda yake tare da Gizar saif dole ya dinga abu kamar shi Wa ya taɓa tunani cewa har bawa zai zo ya samu tasiri a wannan masarautar da tafi kowace girma a duniyan nan tamu? Ranaman, a cikin kwanakin nan ka zai zarci kuwa? Anek Maho da sauran malaman fada laifin ka suke gani akan wannan abu. Gaskiya yana da matukar haɗari ka fita ya mai girma Yuzarsif. Mai girma Malik, ka san gudun da talakawan Thebes suka fi yawa? kwarai na yi shawagi a wajen da tsawon shekaru ashirin ni ma kaina na yi tsawon shekaru ashirin a cikin thieves amma sau biyu kawai na taɓa zuwa cikin birni tare da mai girma zalaiha da mijinta botifar idan na yi tunani na daidai kana so ne ka shiga bangaren talakawan garin thieves domin ka garewa kanka ina so ne na ga halin da talakawan gari suke ciki ido da ido kada ku damu san babu wani wanda zai iya gane ni domin zan ɓadda kama ne dole ina so in je in ga gonakin hatsi na auduga da na kayan lambu duwatsun hakon albarkatu da kuma bayi lallai ina so in samu kyakkyawan sani akan me ke faruwa a ƙasar misira sam kada ku damu ba zan bashi shi kaɗai ba ko da na daƙiƙa ɗaya ne mu je ko malik gurin akwai wadata sosai kuma naga ana rayuwa ta almubazzaranci dole ne mai wani abu akan wannan zai zama lallai sai sun bayar da wani kaso daga arzikinsu ga talakawa ai an yi shekaru da yawa masu arziki kalilan sun kasance suna tatsar talakawa waɗanda adadin su yana da yawa a fadin ƙasar misira ta yaya ne kace ganin zaka canza wannan tsohuwar al'adar ai ubangiji yana tare da ni ina da wasu tsare-tsare wannan titin shi zai kai mu ga kasuwar sai da bayi da kuma kofar shiga kasar Syria gayi nan ga yaro a cikinsu da ƙarfa kuma mai lafiya kuma ga shi haƙoransa masu kyau ne farashinsa ya fara daga dabin ɗari ne dabin ɗari shin akwai mai saye dabin ɗari ne uku daban dubu uku ne mai girma butifar gwamnan kasar misira kuma shugaban rundunar mayakan kasar misira ya ce zai ba da daban dubu uku mai girma butifar ya ce zai biya daban dubu uku an sai da wannan bawa ga mai girma butifar daban goma ina na ce yana da ƙarfi wannan kuma gashi da kuzari sosai lallai kudin shi ya bi haka daban talatin kuma ai yafi fi ƙarfin daban talatin kai kuwa kuma kaga shi mai biyayya ne mai ladabi akan wannan dandamalin ka sayar da ni shekaru ashirin da suka wuce butifar ya saye ni a matsayin farashin daban dubu uku shin ka tana malik kwarai kuwa na mayar da wannan kuɗin wa butifar amma daga ƙarshe sai gashi na samu mai girma user safe na yi farin ciki da na sake samun abokina na kusa da kusa زۆمتەبی ya za a yi mutane su yi rayuwa irin wannan a cikin birni bayan ragamar tafiyar da abubuwa tana hannun yusuf da fatan kada allah ya min gafara inda ya hannu bari wannan zaluncin ya ci gaba dole ne in shawo kan wannan yanayi zan tumbuke azzalumai sannan ɗora waɗanda ake zalunta akan mulki sama da ƙasa duk za su canza gurare yayin da masu kuɗi da talakawa za su zamo daidai wa daida mun zo muna so ne mu ga mai girma yuzar sif wai ne mai ba za mu bar nan ba sai mun ga da shi ba za mu bar nan ba sai mun ga shi mu abin da ya kawo mu muna son mu ga Yusuf muna son mu ga shi akan ba za mu ga Yusuf ba mu so muke sai mun ga Yusuf haba gaskiya ya kamata mu ga kwana nan mu mun ga Yusuf Yusuf muke son mu ga daga nan ba dole shi ne zai shawo mana ba za mu motsa ba mu Yusuf lalle muna so mun ga shi so mu ga Yusuf shi mu so muke mu ga Yusuf ba da hidima ba ma da wani kuzuri in ba ganin shi ba za mu ba amma an ce an ce ku amma da da da muna da babban ce shi da da ku je ku dawo aka ce ku sai mun yi da ba za mu ba wannan mana yi mana mu ba wani abu muke a nan ba face muna jiran Yusuf ne matsala gare mu kasan misira amma a dinga mu kamar bayan kasa ba na mai girma mai girma ne tafa da menene damuwa ku da mai girma exercif ba za mu iya ci gaba da rayuwa haka ba sam gaskiya rayuwa ba za ta yi haka ba mai girma exercif gaba da an bari ya mu bayi ana ta bautar da gaskiya ya kamata a tafi da mu ta yadda za mu sa a kasar mu muke ko ba haka ba wannan haka yake gaskiya abin da ake ba a kyautawa ana zarantar tarba fiye da yadda ake tunani kai ne adali kai mana wani abu a kai mana abun ba a cewa ko mu muke shan wahala a kasar muna yin kasa amma ana yi mana kamar mu ba ya kasa bane kamar mu bayi ne gaban tabbaciyo mu aka yi jama'a ku kwantar da hankulanku kun san cewa ina iya bakin kokarina domin ga cewa abubuwa sun tafi yadda ya kamata a halin yanzu daga cikin gari na dawo kuma na je ne na yadda abubuwa suke faruwa Ina rus? me yake faruwa waye wancan Mimisawu! Mimisawu! Daure Mimisawu! Ai, ‘yar karcewa ce kawai, kada ka damu, babu wani abu. Muddin ya kasance, kana lafiya. Kada ka yi magana. ku yi maza ku shiga shi fada dakaru dakaru maza ku kira mai girma mai magani ah! wannan ba ƙarshe ne mai kyau ba fara kyaftar na ƙoƙarta amma sam ka kan gare ka ƙi sauyawa zuciyarka a liƙe take da aikata zunubi kai haƙuri na kasa rinjayarka zuwa hanya madaidaiciya ban so abin ya ƙare a irin wannan yanayi ba ku kai shi zuwa yammaci sannan ku binne shi mu je malik Amen. gode mimi sabo aikinka na jarumta ya cece ni yau dinnan mutum ya samu a yi mishi rauni a ta dalilin annabin ubangiji ya kasance rahama ne na gaza amma kuma har yanzu muna buƙatar ka ba na kuma da wani aboki daban irinka kana so ka banni ne tun ba a je ko ina ba burina shine na kasance a matsayin mai maka hidima kuma na kasance a tare da kai iya tsawon rayuwata gaisuwa gare ka mai girma yuzar sif gwamnan kasar misira gaisuwar ubangiji gare ka shin ka raunata ne a'a yankan fa gaske akwai zurfi yayi dauriya yadda ya kamata amma sam kada ku damu a kawo min kyalle mai tsafta da kuma ruwan dumi ka yi iya bakin ƙoƙarinka mimi sabu ya kasance ina matukar ji da shi dole yanzu zan ji in ga akhenaten domin na gaya masa abin da ya faru a yanzu nan ta ya za mu tabbatar da cewa babu wani haɗarin da yake jiran mai girma user sif a can waje san bai kamata mai girma user sif ya bar fada shi kaɗai ba da kwai haɗari sosai fa to shi shikenan zan kasance mai gadinsa a koda yaushe ta ya za a yi a ce ninifar kyaftar ya zama shekake kuna nufin ku duk cikin malaman majami'a da ma abota bautar aman babu wani wanda zai iya kawar mana da wannan gasar gumin kafirin da kowace rana ƙara samun matsayi yake da iko ya kuma kasance kullum ƙara burge sarki a manhotab yake yi shashashan yaro kawai ya tattara komi da komi ya ba wa user chief ruwa ma wannan ba zai iya sha ba sai user chief ya ce masa ya sha na san ɗaya daga cikin masu gadin fada wani wanda nake ganin yana da jarumtar da zai iya aiwatar da aikin da muke so yayi ya min alkawarin cewa zai lahanta mana wannan yaron da zarar ya samu dama komai kankantarta lallai kana ganin cewa zai iya kwarai kuwa shin in tambaye ku kun san me za su yi mana kuwa idan suka gano cewar muna da hannu a cikin kashe Yuzazib da kuma sarki Amal Hotep sha sha shan banza ba sai mun bari sun samu hujja ba asabar da duk wata hujja shin kana nufin cewa duk wanda ya kashe Yuzazib da sarki Amal Hotep shi ma za a san baɗe shi ba gwara hakan ba akan ta jiyo kan a san baɗe mu haka zalika fara yaƙi wanda zai iya jawo mutane da yawa daga tips su rasa rayukansu wai ba za mu kawo ƙarshen wannan magana na kisa ba ne ina ganin wannan magana ce ta ce tan kai hamagon banza wannan yaƙi ne na ceton majami'ar aman da bautar aman da kuma masu bautarsa yuzarsi babban mu ne idan har ba mu kashe shi ba to shi ne zai ga mu idan har muka kashe yuzarsi to mu ma aman hotel zai kashe mu baka yi tunanin haka ba ya amal mai girma ka ɗaiɗaita maƙiyanmu kada ka bari kafiri ɗan haure ya yi shugabanci a kanmu kada ka bari ubangijin yuzar sif wanda ba na gaske ba ne wanda ba a san shi ba ya sami fifiko a kanka da sauran ababen bautan misira na faɗi haka ne a matsayin mai baka shawara yanzu ba lokacin da ya dace bane a ɗauki mataki akan majami'a domin mutane da yawa za su iya rasa rayukansu sannan kuma hakan ba zai rage wa fadar aman ƙarfi ne ko kaɗan sam-sam kada ka damu a kaina ba za su cutar da ni ba ai rainin ma yayi yawa yunƙuri aka yi ba hannu kisa gashi babu hujja amma mun san wannan shirin majami'a ne mun lamunci leken asirinsa da shiga mana hanci da kudindine daga nan shine suka fara kulle-kulle da muka lamunci kulle-kullen su shine har suka kai ga farmaki ga rayuwarka idan har muka lamunci wannan to lallai za su ci gaba da gwadawa ne idan har suka samu nasarar cutar da kai to mu sun gama da mu idan har ka yi niyyar ganin bayan anek maho da sauran malamai abu ne wanda za mu iya yi ko a yau yau din nan ma amma idan fatan fatanka shine kaga bayan bautan gumaka da kuma tsaye da bautar ubangiji daya to fa gaskiya sai ka dan yi jinkiri mutane san ba sa karban kowane irin addini ne ta hanyar takobi da a ce mai martaba zai yi hakuri har izuwa lokacin da zamu shiga fari to da yaddan ubangiji dukkan mu zamu shaida karshen aman da malaman fadar bauta to shikenan bisa yardar mu da kai zamu jira ubangiji zai taimake mu wani labari ne muke ji akan cewa za ka yi tafiya Shin kana da wani shiri ne na yin tafiya? Na yanke shawarar cewa zan zagaye gaba ɗaya ƙasar Misir